a ce da misalin karfe bakwai sura ne dai wasu da ake san cewa yayan kungiyar boko haram ne suka afka wata makarantar mata da ke garin dabci inda suka dinga harbin kan mai uwa da wabi yayin da malaman makarantar da sauran ɗaliban ko yaran ta ma zuwa daji shi ma dai kwamishinan yan sandan jihar yobin mr abdulmalik malik saminu ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce wasu mahara ne suka afka wannan makaranta da ake kira jiji dabci da kuma ake karamar hukumar busari a jihar yobe tunda misalin karfe bakwai na maraice a daidai lokacin da ake sallar magariba kuma suka dinga harbin kan mai uwa da wabi a cikin makaranta makarantar sai dai kwamishinan bai karin haske ba game da ko an sace wasu ɗalibai a cikin wanda makarantar ko a'a garin dabci dai yana ta zan kilomita ɗari daga babban birnin damaturu na kuma jinjibi ɗaya daga cikin malamin wannan makaranta ta wayar tarho wanda ya shaida min abin da ya wakanan kamar haka. ga shi fa yanzu muna dajima. eh an cikin makarantar naku ne suka shigo. eh sun shiga makaranta haruna har bakin kofa na fa. kofan gidanka a cikin makarantar. eh wallahi tab. ya aka yi ka yanzu. wallahi sai Allah. Amma iyalin ka fa? Iyali na yanzu ban san ina suke yanzu ba. Amma sun shiga sun akwai mutanen da suka ɗiba a makarantar ne ko kuma ya aka yi? A yanzu ba ba zan iya ba da report. An ɗiba ko ba a ɗiba ba, amma yaran wayansu mun shigar da su cikin gari, wayansu muna tare da su a daji ma. Iyali na kuma ban san ta ina suka bi ba ma. Ok, yanzu dai ba ku ba kwa tare da su. Eh, eh ba mu tabbata ko akwai casualty ko akwai ba mu sani ba da motoci suka zo ne ko da babura ne da motoci wanda sun zo da wanda suka shiga wajen mu da motoci ne tata din nan tantin sojoji motocin eh. za su kai nawa ne motocin eh wanda na gani mota dai daya bakin kofa na sai daya eh motoci guda uku sai daya kuma taurin gefe masallacin mu sai daya taurin gefe haka wurin gefen hostel makarantar naku mata da maza ne ko maza ne kawai ai mata ne kawai eh, haruna oh, oh makarantar mata ne eh ce to amma dai ba su yi kone kone ba ko to kone kone babu te a cikin makarantar mu din eh, eh, eh. a babu babu okay to banda cikin makarantar sun shiga cikin gari ne ma eh sun shiga gari akwai sojoji a cikin gari amma ko eh sai yanzu ne wai muke ji sojoji sun shigo wai fa a dama garin ba sojoji na cikin dabci soja babu fatika su tafi amma ina jin bakin gada ba kasa akwai gada ba eh akwai gada Eh, akwai checking point na mofo ne a wajen. Ok, ‘yan sanda. Kuma tun zo ta kwalta ne ko ta jeji suka shigo ne? E mu fa kasan sun zo sun zai samu a cikin muna sallah ba za mu ba zan iya faɗa ta kwalta ko ta jeji suka zo ba amma sun rutsa mu a cikin muna sallah muna raka mun raka biyu na uku din kenan sai kawai suka rutsa mu a ciki. Sun yi harbe harbe ne? Eh, sun yi harbe harbe sosai kai. Na ce ba ku san yanzu ko akwai waɗanda aka kashe ko babu ba. Kai ba ko a jiya ma dai ana tare da cewa an samu wani tashin bom a can bayan jami'ar Maiduguri sai dai har zuwa lokacin da nake da aiko da wannan rahoto hukumomi ba su bayani game da wannan tashin bom ɗin ba Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya